Dan wasan nan mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafar Southampton Toby Adwell ya ce yana so ya zauna a club ɗin da dai ya koma kungiyar Altatico Madrid. Da zarar kwantarakin shi ta kare a ƙarshen wannan kakar wasannin. Shi dai ɗan wasan Adwell yana cikin yarjejeniya mai tsawo a wannan kakar da ƙungiyar Altatico Madrid wanda ta lashe wasannin zakaru na La Liga. Ita ko ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Belgium ta zamo mamba a ƙungiyar club ɗin Southampton tun bayan su filin wasanni na St. Mary a watan Satumba. Shi dai ɗan wasan mai shekaru ashirin da shida ya buga wasanni har so goma sha shida a lokacin zaman shi da shugaban club ɗin, Mr. Ronald Koyman. Wannan da yakan iya zama wani abin rashin jituwa a tsakaninsu a kakar wasanni mai zuwa. Ɗan wasan ya bayyanar da cewar zai so ya zauna a ƙungiyar ya buga mata wasa har ya wuce kakar wasanni na shekarar dubu ashirin biyar. duk dai da cewar matakin ƙarshe na hannun shugabannin ƙungiyar altatico Madrid.